Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta ce ta samu nasarar dakile almundahana da ta gano ana tafkawa a hukumar jin daɗin alhazan jihar. A kwanakin baya ne dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta soke takardun sayan kujerun aikin haji da ma'aikatar alhazan jihar ta sayarwa jama'a tare da kafa kwamiti na musamman da zai tafiyar da harkokin ma'aikatar alhazan. Alhaji Idris Azozo, kwamishinan ma'aikatar ruwa na jihar Niger. ne shugaban kwamitin kula da ma'aikatar alhazan da gwamnatin jihar Niger ta kafa. Da muka zo wato kwamiti ta don mu tabbas da cewar bari da barna da muka ga an nemi a yi a kau da shi a kuma tabbas da cewar ba a ci gaba ba misali fom sakatariyan ga ta ce a ba da fom duk wanda aka ba da fom zai biya dubu biyar sai muka samu cikakken labari ana saidawa dubu ɗari dubu biyu kaga 'yan maka tsaya za su ɓata ma gwamnatin ga suna abin da ya kawo maki na yanzu kun gyara wani al'amari an gama gyara tantani har mun miƙe sosai kuwa yanzu fam din an riga an gama sai da malamai eh an kusan gamawa A halin da ake ciki dai hukumar alhazan Najeriya ta baiwa hukumar alhazan jihar Niger kuɗi sama da naira miliyan talatin da ɗaya da za a rabawa alhazan jihar Niger da suka yi aikin hajjin shekarar da ta gabata. Makaddashin sakataren hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger Alhaji Umar Makula Fai ya yi ƙarin haske akan waɗannan kuɗaɗe. Duk alhaji da ya aikin haji bara yana da rabo cikin kuɗin da hukumar jin daɗin alhaji ta tarayya ta dawo mana da shi a kan wasu ayyuka da ake ga cewa ba a cika gurbe yi su ba aka kai koki aka hada ya shafi dangane ga wajen abinci da wasu dai tsarori na saudi arabia da aka duba aka ce kowane rai na da kudi dubu tara da 'yan kai kusan ko 700 ne haka. Shugabannin ƙananan hukumomin jihar Niger ne dai aka baiwa alhakin raba kuɗaɗen ga masu su. Alhaji Gambo Tanko Kagara shine shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Niger. Ah, in kuma za mu biya wannan kuɗin za mu biya shi a fada na sarki ne wanda ke kowane hakimi zai zo shi ma ya ga an biya mahajjatinsa yanzu ko kun gamsu da kuɗin nan da aka ba eh to mun gamsu da shi tun da inda suka yi kaga sun nuna cewa mu ne ke da talakawa a ƙasa a wancan shekarun da ya wuce ba haka aka yi ba an ba APO ne kawai Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.